Sashen Hausa na studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani ga kanun labarin. Yau ne aka sallace zagayowar ranar baiwa 'yan jarida 'yancin faɗin albarkacin bakinsu za ku ji yadda shagulgulan suka wakana. Daren yau ne al'ummar musulmin Nijar ke gudanar da maulidi za ku ji yadda shirye-shiryen ya wakana a garin kyauta. Sallar ranar baiwa 'yan jarida inci a ƙasar Nijar shi ne maudin rahoton musamman na yau amma sai bayan kun sha labaru. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun daki-daki. Yau talatin ga watan Nuwamba ne aka sallace zagaye na hudu na ranar baiwa kawohin labarun inci a ƙasar Nijar. Kawohin labaru masu yanki yanci da jagoranci mai fa'ida shine jigon tattaunawar shagulgula da dama aka gudanar albarkacin wannan rana a can balbalin gidan 'yan jarida ibrahim haruna shugaban gidan 'yan jarida ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani A bana ana sallata ranar 'yancin aikin jarida a cikin wani yanayi na musamman domin a tsawon duk wannan shekara cibiyar 'yan jarida ta bai wa 'yan jarida horo a game da gudunmawar da ya kamata kafafen yada labarai su kawo wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali saboda haka ne ma maudu'in kwamfalar da muka tsara ya danganci wannan lamari a wani bangare mun sa tukuci na musamman a game da aikin jarida na bincike kamar yadda kuka gani akwai wanda ya lashe wannan kuci na jikka ɗari biyar da hilin gini banda wannan mun rike tsare-tsaren da muka saba yi akwai taron tattaunawa kuma mun gayyato wakiliyar kungiyar reporter san frontier akwai kuma mahawarori da za mu gabatar ana iya cewa muna cikin kyakkyawan yanayi in banda yan matsalolin da ba za a rasa ba en dehors de quelques un peu difficultés d'ordre Ku rike kuma da cewar game da kwamfalar da gidan 'yan jarida ya shirya gidajen rediyo uku masu ma'amala da studio Kalangu su ne suka ci nasara a kai cewa da gidan rediyon Mangari na Minesorowa, gidan rediyon Baru na Walam da gidan rediyon Garkuwa na Maradi. Yau da maraice ne babban taron kungiyar afiyar Afirka da kungiyar kasashen Turai ke kammala a birnin Abuja kasar Cote d'Ivoire. shugabannin ƙasashe da na gwamnati sun tattauna tsakaninsu albarkacin wannan haɗuwa sun kuma ɗauniyar ɗaukar wasu matakai bisa ga lamarin baƙin habre da kwanciyar hankali a yankin sahel mutari muhammadu wani irin shawari ne suka tsaida Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka ta yanke shawarar girka wani kwamitin bincike a kan kasuwar sayar da bayi da kuma tantance masu wannan safara, da ma girka wata runduna domin murƙushe masu tallafawa waɗanda suke wannan aikin. Ƙasashen nahiyar Afirka sun bayyana buƙatar hakan ne a wani taron gaggawa da suka kira a shiya a gaban shugaban ƙasar Faransa, wanda a cewarsa akwai buƙatar saka maƙudan kuɗaɗe wajen ciyo kan matsalar safarar bakin haure da kuma ɗaukar bakin haure a matsayin bayi. Shugabannin ƙasashen mambobin ƙungiyar Jason Sahel tare da shugaban Faransa sun tattauna a kan tallafawa rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel. Sai dai sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake halartar wannan taro a Bijan, a hirarsa da ya yi a Radio RFI ya ce rundunar Jason Sahel tana cikin matuƙar buƙatar kuɗaɗe kuma za su dubi buƙatar haka a wajen taron majalisar tsaro. Goma sha uku ga watan Disamba ne za a sake wani taron tattaunawa a kan batun rundunar haɗin gwiwa ta G5 e Sahel a ƙasar Faransa. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Mu komo a nan birnin Yame, ɗaliban jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yame sun tada jijiyoyin wuya. Ɗaliban magoya bayan ƙungiyar Yunin a jiya da maraice sun aza shimgaye bisa hanyar da ke bi ta gaban jami'ar tasu ko menene dalilin haka tsalha kaila babban sakataren kungiyar ta wayar tarho ya yi wa tarnan ahmed fudai karin bayani jiya kwamitin zartarwa na ɗaliban jami'ar abdu mummuni mun hito da mu da ɗalibai baki ɗaya da mu mu nuna bakin cikin mu bisa kan waɗansu halaye na haƙula wanda wannan gwamnati suke neman su samu a jiki shine waɗannan halaye wanda suka shahi waɗansu kuɗaɗen kuɗaɗen na alawus wanda ake biyan ɗalibai wanda har zuwa yau ba a biya su ba wannan kuɗaɗen kuma yau mun kai wata biyar muna gina wannan kuɗaɗen mun sha jaddada ma gwamnati su samu su biya wannan kuɗaɗen kuɗaɗen na ɗalibai na jami'ar abdu musamman abin da ya shahi burs da harkoki na yar social da kuma waɗansu koke-koke wanda suka shahi waɗannan ɗan kwangila wanda suke kawo mu abinci a nan wannan jami'a tamu wanda suke ba da abinci wannan rastoran namu to shi ne muka ce waɗannan mutane ya kamata a ba su ɗan kuɗaɗen su domin su gaba da kawo mu abinci to har zuwa yau ba abin da aka samu aka tabbatar bisa kan wannan alƙawalla wanda gwamnati suka ɗauka. Mu tattaka zuwa birnin Adar a nasu ɓangare jiya da sahe ɗaliban jami'ar birnin Agadas sun fita daga jami'ar tasu inda suka tare hanyoyin birnin babbar bukatar su ita ce wuraren kwanci. Alu ina biya Haruna babban sakataren kungiyar ɗaliban na wato yankin na Agadas ya yi wa wakilinmu Anise Karim ƙarin bayani. Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Ba ma cikin yanayi mai kyau. Idan kuna tune mun ƙauracewa soma karatu har na sati biyu. Dangance da wannan hukumomi sun yi mana alkawari, musamman ma maganar kyautata ɗakunan kwana na ɗalibai, wanda har yanzu babu canji. A hali yanzu muna mammatsa ne a cikin ɗakuna inda ya kamata mutum hudu su zauna sai ka ga ɗalibai wajen goma sha biyar suna mammatse a ciki. A gaskiya muna cikin wani hali. ya kamata hukumomi su cika mana alkawari a yau da a ce sun cika mana alkawari ba ma fitowa to abin ya ishe mu mu kawai yanzu za mu yi maya ne sai mun ga abin da ya ture ma buzu yankin agadas wato ayir ne muka je maimakon yankin adar Gwamnan yankin jihar Yame a yau da saye ya ziyarci makarantun boko wanda suka fuskanci lamarin gobara Gwamna Saidu aliza Zatau da tawagarta tasa sun wato ne domin ganin da ido yadda lamarin ya kasance domin ɗaukar matakan da suka dace na gaugawa. Ga jawabin da ya yi wa ɗaliban makarantar da kuma shugabannin nasu, Asuman Shina ya fasarta. Nous sommes venus à compatir avec euh, nos enfants qui sont là malgré cette Mun zo mu jajanta tare da yaran mu da kenan duk da wannan mawayacin hali kuna gani babu dakunan karatu a wannan makaranta amma yara sun zo abin da ke nuna cewa suna da niyya ta kwarai kuma suna son karatu a shirye muke mu dafa musu mu yi abin da ya kamata domin su shiga cikin kyakkyawan yanayi na karatu domin su ci gaba a huskar jihar Yamai tare da ma'aikatan magajin gari muna nan muna ɗaukar matakan ganin an sake samar da waɗannan dakunan karatu ba tare da bata lokaci ba a halin yanzu muna kira ga shugabannin makarantu da ɗalibai da su mayar da hankali su kula za a ƙaddamar da bincike domin a gano tushen wannan yawan gobara A wani fanni kuma daren yau ne al'ummar musulmi na kasar Nijar za su gudanar da maulidi. Ranar haifuwar annabi sallallahu Alaihi wasallama tsira da aminci su tabbata gare shi. Watan uku na kalandar musulmi ranar sha biyu ga watan Rabiul el Awwal na kowace shekara a garin Kyota cikin yankin Doso kimanin kilomita 100 daga birnin Yamme kowace shekara dubaban musulmi ne na ƙasashe da dama ke halartar sabgar wakilin Hussein Yaye ya aiko muna da wannan rahoto. hanyoyi ake gani da ido ko an shiga shine jami'an tsaro kuma akwai wa'annan aka ce agaji wanda nan ne ma ake dokan su dan su ma su kula da tsaro kasashe wanda suke zawa da kasashen waje na gani mutanen Senegal sun zo Gine sun zo da mutanen nan Nigeria sun zo eh da yawa kuma an ce mini akwai wa'ansu mutane wanda suke nan bisa hanya ba su samu isowa ba suna isa nan zuwa eh dare in Allah yarda abin da nake gani kamar kamar sauyin da aka yi bisa wanga gami shine yawan ta jami'ar tsaro a gaida sai yayi da kokari Wani sabon rukunin siyasa ya bullo kai wanda aka ma sunan Front de l'Opposition Independent, jam'iyyar Racine haɗin kai da ta PNPD a kalkasa su ne suka ƙirƙiro wannan rukuni. rukoya abdulrahman ta firanta da shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa ga kuma abin yake faɗa. 26 ga watan gana Nuwamba shekara ta 2017 duk da tashi da 'yan ƙasa suka yi abun da ya kamo ga 'yan farar fulla da shugabannin addinai da 'yan sandika da talakawan Nijar gaba ɗaya bisa kan wanga abu da ake kira Assembly National sun ka tashi sun ka zaɓi wannan doka wadda muke gani mu haramtattar doka ce ta 2018. Wanga zaɓe da deputoci suka yi ya nuna cewa suna ƙarƙashin umarnin masu iko ne banda wannan wannan gwamnatin bai tsaya ba ya dibi kukan talakawa parti rasin haɗin kai da militan kin parti na pnpd akal ƙasa muna jin baƙin cikin mawuyacin hali yau wanda talakawan nijar suke ciki Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta dubu da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne dan gudun hijira? Dan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin kabilarsa, addininsa, kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya, ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari, misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. idan kun bar ƙasarku ta asili kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla bayan wannan sanarwa yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Kawoyin labaru masu yanci da jagoranci mai fa'ida jikon da aka baiwa jagorowar ranar yancin kawoyin labaru na Nijar kenan aji na hudu. Albarkacin wannan rana shugaban babban kwamitin sadarwa sai Abdulrahman Usman ya yi kira da babban murya ga masu aikin jarida gami da jan hankalinsu. Mu saurare shi. Bikin wannan rana ya ba mu damar mu ja hankalin 'yan jarida bisa cewa lalle ya kamata a ce sun yi aikin su ba a cikin an kawo musu wani cikas ba ya kamata a ce ɗan jarida a nan ƙasar mu ta Nijar ya yi aikin shi a yanda busa bin ƙa'idodin da dokar ƙasa ta tsaida to amma wannan rana a yanda ku da kanku 'yan jarida kuka ce ya kamata a ce an yi aiki babu wani cikas kuma amma an yi aiki a tunanin da cewa ɗan jarida shi ma yana da akwai nauyi wanda doka ta aza kuma akwai nauyi ma wanda eh, al'umma suka aza mushi don saboda wanda al'umma ta ba nauyin amanar ya je ya yi bincike ya nemi labaru ya wallafa don saboda al'umma ta karu da wannan aikin nashi kun ga babban yauni ne aka aza mushi kenan ya kamata a ce an an sabke wannan yaunin tare da adalci tare da kuma bin gaskiya a nashi bangare musa modi mamba ne na sandika na ma'aikatan ba da labaru shi ma ya yi jawabi kamar haka. Ƙungiya da ake kira Reporter San Frontier da eh, shekara zuwa shekara take wallaho rahoto game da yanayin tahiyar da inci na 'yan jaridu eh, a faɗin duniya. to cikin wannan rahoto na reporter san frontier sai aka waye gari wagga shekara suka ce a niger lallai mun samu koma baya koma da bayan da aka samu kuma menene kun san shekara da ta wuce niger cikin wannan classement din da aka yi mu ne mu ce wuri muna bisa position ta 51 yanzu wagga shekara kuma da reporter san frontier ta hudu rahoton ta ta ce a yanzu mun kai hal matsayi na 62 kenan an samu koma da baya kuma wannan koma da baya reporter san frontier ta gayi menene yasa aka samu wannan koma da baya reporter sans frontier ya kawo zancen intimidation wannan da ake ma journalist kamar in an ga kana aikin ka yanda ya kamata sai a rika dan takura ma a rika dan ma hurshin musa kuma sun kawo zancen a komo bisa ka'ida furke liberté de la presse ya zama to a Niger duk waɗanda suke kaso a sako su Mudi Musa kenan kuka saurara da kuma wannan rahoto muka zo ƙarshen labarin da harshen Hausa a madadin wato Adama Dawaki editan Maraicen yau da kuma Mustapha Mamman Sani da ya jagoranci shirin da kuma Tawai Hassan wanda shine ke bisa na'urori daban-daban har kuka samu jinmu yanda ya kamata da dukkan abokan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku anan ni Mamman Gungu ni, wato ɗan badanna Arlit ke muku sallama mu huta lafiya. ku sauraron shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiruwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.